masu wakon rana su ko sai iso saboda haka sai su haɗu wuri ɗaya saboda haka ala abu huraira ƙura'an ikra'u in shi'tum wa qur'an alfajiri fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wato kenan ƙura'an alfajiri sallar asuba kuma lallai sallar asuba ta kasance wadda mala'iku ke halarta su ba da shaida a kai don haka wanda ya sallaci sallar asuba cikin jam'i zai za a shaide shi cewa wannan bawan Allah ya tsaya ya yi ibada wakacin da alfijir ya keto aka raba jiya da yau haka nan kuma wanda ya sallar la'asar shi ma zai samu wannan shaida domin mala'iku na jiduwa lokacin sallar la'asar masu hukun rana su koma masu hukun dare su jidu masu hukun rana za su sauko lokacin asuba masu hukun dare za su koma lokacin asuba bayan an kai وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى أما عملي ناجي شرعي مثال حديث عبد الأعلى دقم عمر إلا أنه قال بخمس وعشرين جزءا a shi bai ce darajatan ba sai ce juz'an amma dukaninsu ma'anar tana zakuwa guda wa haddasana abdullahi ibn maslama bin ka'anabi haddasana a an ana bi ibn muhammad Muhammadin, amr ibn al-hazmi an salman al ana bi abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatul jama'a da ta'adilu sallar jam'i ta yi daidai da hamsa wa ishirina min salatul fazl wato can an ce juz'an can an ce darajatan na an ce ta yi daidai da sallar jam'i ta yi daidai da sallar wanda ya shi kadai ta yi daidai da sallar mutum 25 muna tare da kuwa wato kenan wannan hadisin ma ya daɗi salatul jama'ati wa 25 min salatul fajr eh mutum 25 nan ko sallar mutum 25 Sallah mutum guda ta yare ne idan dai sallar jami'i ce حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن قاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن ابن أبي قواري أنه بين هو جالس مع نافع ابن جبير بن مطعم nan tsakanin suna zaune tare da nafi'u bin jubairi bin mudim in marra biham abu abdullah sai abu abdullah ya shuɗe gare su khatanu zaid zabban surukin zaid dan zabban domin abin da ake ce mahatan surukin mutum wanda yake yana auren yarsa ko yana auren ƙaunarsa shi ake ce mahatan maula juhanayina fada ahu na fi faƙala su a ba hurairata ya ƙulu ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salatu ma'al imani. sallah tare da liman ablalu min 25 salatan ta daga sallah 25 yusalliha wahadahu wadda wato mutum ya yi ta shi matsayin shi shi kadai in kun ka dubi wanga hadisi da wancan kamar ba nasu guda حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفض صلى الجماعة تابلة صلى روان شيك لي بسبع وعشرين درجة درجة عشرين بيار nan kun karanta hadisai wato hadisi wajen guda biyar duk suna magana hamsa wa ishirina daraja ko hamsa wa ishirina salatan yusalliha wahadahu ko ham ko hamsa wa ishirina juz'an ko kuma ta'adilu hamsa wa ishirina min ba haka ba to na an ci. wato salatul jama'a ta afdalu min salatil fazzi bi na daraja ba an ƙara biyu ba wato kenan da daraja da bakwai. bari mu ja gaba wa hadathani zuhair ibn harb wa muhammad ibn musanna qala ya haya an ubaidillah qala abarna nafi' an an ibn umar an an nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatu rajulin fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu sab'a wa ishirina wato sallan namiji shi matsayi ne shi kadai ta karu sallan namiji cikin jama'a ta karu akan sallatai wahdahu sab'a wa ishirina sab'a wa ishirina ma sab'a wa ishirina darajatan nan kaga an ce saba wa shirin ba darajatan ba juzu'an ba abin nan min salatul fazl a nan a waɗanga hadisai da ake magana a kansu duka suna da ma'anoni waɗanda sun ka tattara kansu domin wani wuri an ce juz'an wani wuri an ce fazzan wani wuri an ce duk dai ga abubuwan da an haka kawo to yaya an ka yana an ka ce da hamsu wa ishirina na an ka ce da sab'i wa ishirina ko ba haka ba domin warko an ba da labari da kaɗan sannan an ka kuma ba da labari da ƙarin wani daraja da falala to wannan muhumul adadina na to yin muhumul adadina na gun malaman usulun fiƙi wasu daga cikinsu suna ganin a gunsu su bai inganta ba to amma nan abinda ake magana wannan ya swaba da saɓanin halayen masallata wasu suna yi su samu daraja 25 wasu kuma su samu daraja 27 a dami saboda sallar wani ta yi kammala bisa ga sallar wani wani ya yi tsatsarewa akan hai'a ta sallah da kusurinta a waɗanda abubuwa suna ƙara matsayi ga wannan darajar da ake magana ko juz'in da ake magana ba kowai sallah yana samun daraja 27 ba ba kowai sallah yana samun daraja 25 ba a'a in dai sallah ka ta karbu kuma ka cikin jami'i to aƙalla ka samu daraja 25 samun 27 ba kowa ka samu sai wani sai wani da wani wannan ƙari ya danganci kamalu salati wa muhafazati ala hay'atiha don haka da wannan za ka raba waɗanga hadisai to kuma yan an ce juz'an to daraja ba juz'i ba ce don haka ashe kenan an yi ittifaki ga abin da ya shahi gwargwado amma an saba ga abin da an yi ittifaki ga abin da ya shahi labzi amma an saba ga gwargwado don haka anan wanda zai samu juz'i bai daidai da wanda zai samu daraja bi hamsu wa ishirina daraja bi hamsu wa ishirina juz'an ta'adilu min salatul fazzi bi hamsu wa ishirina to saboda haka ashe kenan anan kasaratul jam wato kasaratul jama'a yana daga cikin abin da wasu ka tsara yana cikin abin da ka sa a ba mutum saboda shirina yana ciki amma wasu malamai suka ce a adadi ya an ce haka nan kenan an yi magana akan abin da mun kabaru baya don haka Jami'i bai cikin sharaɗin ingancin sallah yawan jama'a ko da yake a dawud ya abin nan ya saba ma wannan don haka ashe kenan gwargwadon mai sallah gwargwadon juz'in da zai samu na ladar da an kai magana <clears throat> wani babu da za a yi kai 27 domin kamala ta ga sallah da hay'atu rahi ga sallah bai kai ya samu waɗannan ba amma in ya sallah cikin jama'a an karɓi sallah na to bi 25 juz'an aw darajatan yajruha mun gane abin nan na hadisan don haka duk abin da kaga ya zo akwai wani dalili kuma akwai abin da zai farrake shi da wani abu wanda zo tare da shi to wannan shine hasili Allah ya gane da mu mai yawa makaranta hadisi suna karanta da hamsin ishirin da juz'an da hamsin da sab'i wa ishirin da juz'an amma menene ma'anar da za a raba su to wani iyaka da ya karanta ya ce da 25 to ba kowa ka samu 27 ba sai wanda ya samu kamala ga sallah tai da cika hayatu ga sallah da sauran sannan zai samu waɗannan wanda yana ƙasa ga wannan to bai kai ga wannan Allah gane damuwa. Ah. سوسيني وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد شيء ما سنقارا مش كانهم قيوا قال ابن نمير عن أبيه بضعة وعشرين آه شيء ابن دسي بضعة وعشرين wato ishirin da wani adadi wanda bai kai goma ba domin bi'a da bakin tara abin da ya kasa su za a samu wa ƙala abubakar fi riwayati saba wa ishirin na darajatan bayani da ya gabata wa haddasa nahu ibn rafi'in a gabar na ibn abi hudaikin أخبرنا دهاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضع وعشرين فاتو عشرين ده وني ينكي وان ده بيكي قوم با وحدثني أمر ناكد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات يا رسول الله متعني cikin sashin wasalloli annabi bai gansu ba ta kala sai annabi ya ce laƙar hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas annabi ya ce na yi niyyar in umarci na mihi sallah da mutane sun ma'ukhalifu sannan in koma in saba ila rijalin zuwa ga mazaji ya ta hallafu na an ha waɗanda ke jinkiri ga wani sallar jami'a. ma'ana su saba min hauzo ba fa'amura bihim in yi umarni da suwa fayo har da ku alaihim a ƙone gidan da suke da ɗakunan suke a kansu suna ciki a ƙone ɗakunan mai haɗabin da yanga na itace yi za a ƙone wa buyutahum ɗakunansu walau alima ahaduhum wallahi da ɗayan ya san annahu ya jidu azman yana samun wani kamfani na bijini saminan wanda adda mai da ƙiba an ka da shanu ana yanka duk wanda ya zo sallaci sallar isha'i za a ba shi kamfanin sa ko tumkiya ko rago ko akuya na shahidaha Wala da ya halarci sallar asuba da ba bar shi gida ba ko kuma sallar isha yani salatul isha a nan wannan ya nuna zuwa jam'i wajibi na tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar yayi musu horo da kone dukiya yana yiwa cikin kuna da za a yi akwai rayuwa cikin ɗaki saboda rashin zuwa sallar jam'i ashe rashin zuwa sallar jam'i lahina babba eh, don haka amma annabi sallallahu alaihi wasallam haka bata faru ba don haka ashe kenan ya ce da ɗayansu ya sai yana samun kamfali na dabba mai mai da ya halarci wannan sallah to amma ai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama su ba za su jinkiri ba gabarin ibada wagga wadda abba domin wani abu na kwaɗayi ina abinda hadisi ke nihi munafikai don haka salloli masu nauyi akan munafikai sallar asuba da sallar shayi shi ne malamai suka ce to munafikai manzon Allah ke ne حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسأل صلاة على المنافقين lalle mahi nauyin sallah akan munafikai salatul isha wa salatul fajr sallar isha'i da sallar asuba walau ya alamuna ma fihi ma da sun san abin da a cikin su na lada la atawhu ma walau habwan da sun zo masallolin nan koda suna darzaza abin nan uwawun su kasa koda da rerehe wala qad Mamtu an amura bis salati fa tuqama annabi yace har na yi niyya in umarni da sallah a tsaye ta summa amura rajulan sannan in umarci namiji fa yusalli bin nasi sallah da mutane summa an daliqu ma'i birjalin ma'ahun huzumin min qadabin sannan in tahi tare da mazaje tare da su yanga na itace ila qaumin la yashhaduna salata zuwa ga mutanen da ana sallah suna cikin ɗaki suna bacci fa uharriqa alaihim buyutahum bin nari in kona musu dakuna da wuta kenan yana nuna mana cewa fa sallar jam'i lalle wajibata kamar yadda wasu malamai sun kace akan ta domin wasu sun ce farilla ta ta aini jami kamar malam adawu da auza'i da ahmadu da abu sauri da dan huzaima da dawudu zahiri su waɗanga maluma abinda suke cewa lalle wajibata amma jumhuru na ulama sun ce a ba farilla bace shin sunna ta ko kufarlu kifaya nan khilafa ta tsaya to anan kenan farkon al'amari an kasance ana hukuba da dukiya hukuba maliya domin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in kone ɗakunansu da duk abin da a ciki wannan hukuma ce maliya to kenan daga baya amma wannan abin bai faru ba to daga baya hukuncin nana haka ko akwai wani canji to malamai sun haɗu gaba ɗaya sun ijima'i bisa ga haramtar da hukuba da ƙonewar ɗakunan mutane ko wani abu wannan haramun eh eh amma <clears throat> sun ce banda wanda ya zai yana saba ma sallah da wanda ya ci gululiya wanda ya ci gululiya an rasa gane ta ana iya ƙone abin nashi kama abin da an da jama'a ya rike shi gaba ɗi amma dai jumhuru har yanzu sun ta bisa ga haramtar da ƙone musu kaya sai dai a sa su cikin betulmali a yi amfani da su saboda haka wato musulunci abuna wanda yana dubin masalihu Allah ya taimake mu na'am وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حادث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حممت والله هنائني أن أمر فتياني أمرت سمارينا أن يستئدوا ستان ديني غريني بخزمه da ‘yan gamin haɗabin na itace sun ma'amur rajulan yusalli bin sannan ni in fice in umarci wani namiji shi sallah da mutane sun ma tuharraku sannan a ƙone buyutu ɗakuna laman fiha bisa ga hawan da a ciki <laughs> wanda ya nuna kenan Allah ya sauƙaƙe ya tsanani وحدثنا زهير بن حرب وابو كريب واسحاق بن ابراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه irin wannan hadisi wa hadathana amr ibn abdullah ibn yunus hadathana zuhairu hadathana abu ishaq an abi akhwas sami'ahu minhu an abdullah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jum'ati annabi ya ce ga mutanen da ke jinkiri ga zuwa sallar juma'a sallar juma'a da sallar jam'i nan kaga ya zo da su kamar cikin babi daya laƙar hamantu an amura a rajulan yi salli min nas na yi ne in umarci namiji ya salla da mutane sun ma'u har kusan na in ƙone ala rijali akan mazaje ta kallahu na masu jinkiri an juma'ata ga juma'a don kona buyutun dakunan su ita kan juma'a malamai sun ittifaki zuwan ta gaba dai faru ainina babu wani kekeke na'am shin a annabi sallallahu alaihi wasallama abin tambaya shin yana magana ya kona na hau waɗanda ke jinkiri ba zo da wuri ba ana iqama hayya ala sala hayya ala sala sanan daga ba su zo domin da wannan ake samun cewa sun saba ma wakati kenan zargiya abin nan nasu ko ku wasu malamai suka ce eh hasu wasu ko sun ce a ba su tunda su sun zo sallah domin akwai halattin ba an gama ikama in ga lalura a juya a lalura a dawo ya haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba juya bayan ikama ya biya bukata kuma ya dawo kuma ya cigaba da sallah to kaga bai shiga cikin wannan to amma a nan akwai zargi ga waɗanda ke tsayawa wani shiri har a kai ga sallah a karanta fatiha ba su zo sun kai abin nan suka yi ƙita'in liman ba wani littafi na shehu abdullahi bin fodo yana cewa man fatahu umul qur'an faqad fatahu khairun kathir duk wanda ya tsaya ya sakaci har an katar da an kai kama sallah har liman ya karanci fatiha shi bai shigo ba to ya rasa alkhairi mai yawa alkhairi mai yawa kuce mishi wato abin nan abin da ake so kenan a yi ikama da mutum a karanta fatiha da shi ko in an gama ikama ya zo to zan da shi an karanta fatiha ta amini babu yajib itiyanul masjid alaman sami sami'a nida a idan mutum na jin kiran sallah yana iya sakacin zuwa masallaci ya zan cikin halacci ko ko a'a akwai wata magana eh wajibi na zuwa masallaci ga wanda ke jin kira wa hadathana qutaybah ibn sa'id wa ishaq ibn ibrahim wasu waya dumni sa'idin waya a ƙubu da raƙi kullum mu'ammar wani fazari kala kuta yaba tu haddasa na fazari yu an ubaidin lahim na asan haddasa na yazidu ba asan an abi huraira ƙala atan nabi sallallahu alaihi wasallam a rajulun a'ama wani namiji makahon gani ya zo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ya ce ya manzon Allah innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid ya manzon Allah banda dan jagora wanda ke ja na zuwa masallaci fasa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurahhisa lahu ya ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi rangwamta gare shi ba sai ya halarto masallaci ba wani sallifi baiti ya salla gidansa fara kasa lahu annabi ya rangwamta mishi falamma walla lokacin da ya bada bai da ahu sai manzo Allah ya kira shi wa qala hal tasma'u nidaa bis salah ya ai kiran sallah ko kana ji qala na'am yace ina jin kira in an ya ma'aiki qala yace fa ajib sai an kai kira ka amsa eh a ya yi mai abin da ya yi mai nan tarhisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya gare to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi zuwa ga abin da yake yafi fa ajib afdalu laka wa a'zamu li ajrika ya shayi eh. ba wai in yayi gwamnati da an kai mai ya gwabta ba ya tambaye kana jin kira da sallah ce eh, yace to fa ajib fa'ajim din na akwai jumlar da an ka shahi wurin ka amsa afdalu laka wa a'zamu li ajrika Allah ganar da mu hmm. babu salatul jama'ati min sunanil huda a sallar jami'i tana daga cikin sunnonin shirya na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an ganin. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العب العبدي حدثنا زكريا بن أبي زائدة حدثنا عبد الملك بن أمير عن أبي أحوس قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتكلم عن الصلاة إلا منافق حقيقة كاغن مو wallahi ba wanda ke jinkiri ga barin zuwa sallar jami'i in ba na munafikin Allah ba kar ulima nifaqu wanda an kasa munafucin sa aw maribun ko kuma lahiya in kana maridun la yamshi bayna rajulayn hatta yati sala ko da yake akan samu marar lahiya wanda sai wanga ya rika wanga ya rika amma a ce masallaci don haka ashe kenan uzurran da ka saba a zo masallaci ba munafunci rashin lahiya wa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allamana sunanul huda annabi ya sanar da mu shiryo eh, sunnoni na shirya wa inna min sunanul huda as-salatu fil masjid allazi yuzanu fi yana daga cikin sunnar shirya ta manzon Allah sallah a cikin masallacin da ake kira ake wazna cikinsa wannan yana daga cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na'am haddathana abubakar ibn abi shaybata haddathana fadl ibn dukayn an abi umays an an ali ibn aqbay an abi ahwas an abdullah قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات duk wanda yake faranta mai ya gamu da Allah rana alkiyama to ya karba ya tsare bisa ga waɗannan salloli haisu na dabe na duk inda an kai kira da su fa inna Allah shara'a li nabiyikum lalle Allah ya karanta ga annabinku sunan al-huda sunnonin shari'a wa hunna min sunanil huda sallah cikin jami'a yana daga cikin sunnonin shirya walau annakum sallaitum fi buyutikum da ku kun yi sallah cikin gidajenku kama yusalli hadha mutakhallif kamar yadda wannan da ke sassabawa ga barin zuwa masallaci ke sallah fi baitihi la tarakatum sunnata nabiyakum wallahi da kun bi sunnan nabiyyukum annabinku walau taraktum sunnata nabiyikum da kun bar sunnar annabinku la dalaltum da kun bace wa ma min rajulin yatadakharu husnul duhura ba wani namiji wanda ke tsalki ya kyauta da tsalki sun mai amidu ila masjidin sannan ya zuwa masallaci min hazihil masajidi daga waɗannan wuraren sallah illa kataba Allahu lahu bi kulli qadawatin yahduha hasana sai Allah ya umarni an rubuta ga dukkan zambiya wadda ya yi kyaukyawan aiki waya obi a daraja duk sauwan da Allah zai daga darajarsa waya hudu sai ya a? za a kankare mummuna aikinsa Allah ya fitar yadda ita wadi wala ƙarra aisuna wa ma ya an anha illa jikon. ka gan mu wallahi ba mai jinkiri ga barin zuwa sallar jami'i sai munafiki ma'lumun nifaq wanda an kasa munafucin sa wala kad kana rajul yuta bihi yuhada bayna rajulayn wallahi namiji ya zan ana zakuwa da shi yana dafawa tsakanin mazaje guda biyu a yuqaba fi sati har ya tsaya cikin sahu wannan ya nuna kenan sallar jam'i tana daga cikin abin da ke kore ma mutum munafunci Allah gane da mu babun nahayi an khuruji min al-masjid idza adana al-mu'azzin wato idan ana zaune masallaci labe ya kira kuna cikin masallaci to an hana ka fita ka su da ka bi hanya ka tahiyarka idan ba za ka tsaya kai sallah nan ba to kakka bari a kira mun ba a kira ba ka ta ka tahiyarka to bari mu jiya حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أخوسي عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي شعسائي قال كنا قعودا في المسجد mun zanzar zamani cikin masallaci ma abi hurairata tare da aba huraira in an yi magana hadisi an sa aba ya kai ƙarshe fa azana sai ladan yayi wazna ladan ya kira rajulun min masjidi yamshi sai wani namiji sai ɗaya tayar daga cikin masallaci ne fita yana tafiya fa atba'ahu abu hurairah ta basara sai abu hurairah ya ƙura mai ido hatta kharaja min al-masjid sai da ya hita masallaci fa qala abu hurairah abu hurairah ce amma haza amma kai wannan bawan Allah amma haza amma wannan jama'a ku kallace shi fa kada sa ba qasim ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba ka yin sallah kana cikin masallaci kaka bari ya kira ita in an kai kira kai ita to ka gwada munafikin Allah ki wannan ya sa amma ne Muhammad wa hadathana ibn abi umara al-makki hadathana suyan hu ibn uyayna an umar ibn sa'id an ashasa bin abi sha'sa al-muharibi an abihi qala سمعت أبا هريرة ورعى rajulan yaitazul masjid kharijan Abu Hurairah ya ganin yana tsallaka masallaci yana mai hita badal ne bayan kira amma haza هذا wannan ونن فقد أساء أبا قاسم يا صواب أبا قاسم صلى الله عليه وسلم wannan ya nuna kenan wato idan kana zaune ga wuri musamman masallaci to bayan an yi kira to an karanta mahita daga masallacin nan bayan kira sai an sallaci sallah ta farilla sai wa'in akwai uzuri wanda irin uzuri an gama kiran sallah sai cikin ka amsa ko kuma bauli ya matse ka ko ga wata lalura an faɗa maka kama zaka hita to in za a jingina ga waɗannan nan ɗaya ne mutum an zai hita amma ba haka bayanai, Allah ganar da mu babu fadalin salatul isha’i wa sun fi jama’ati wannan babu abinda ke karantar da mu alkhairi na sallar isha’i da sallar asuba cikin jami haddasana isi haku bin ibrahima a na namu giratun da salamata almazumi haddasana abdullawahid wa ibn ziyadin haddasana usmanu bin hakimin haddasana abdullrahman bin abi amrata قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاه المغرب عثمان بن عفان ya shiga masallaci bayan sallan المغرب فقعد da wahadahu sai zamana shi kadai faqa'atu ilai ni ko da ni gane shi dai zamana sai ni kusa gane ni zamana fa qala yamna akhi sai sai na usman ne ya kai dan dan uwana ka san larabawa suna da ɗabi'a idan sun kaga sun haife ka sana ƙasa da su ma ya muna ahi amma in suna ganin wato kana daura da daura da su ya habibi in suna ganin ka girme su ya am wannan haka suke ɗabi'a to lokacin da wannan ya shigo inda sai na usman ya zauna sai sai na usman ya ce ya mna akhi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man sallal isha'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal layl wanda ya sallar isha'i cikin jam'i kamar ya tsaya rabin dare kina ibada wa man salla subha fi jama'atin faka annama salla al-layla kullahu wanda ya sallar bayan cikin mutane cikin jama'a to kamar ya tsaya dare duka don haka ashe kenan duk nafilar da kai da dare ka kwanta sai ka bari kwana ya share ka bacci ya dauke ka ba ya sallar asuba da kai ba ka gama hasara aikin banza kai da dare wamma ma ka yi ta shara kwananka in asuba ta in kana tashi ka taka ta masallaci da wanda ya nafila da dare amma kuma ya bari asuba ta kubce mai to mina na haka da dare gunni mina haka ai ba kai dubara ba amma idan kana iya yi kuma ka yi to sallar asuba wannan haka ka so <clears throat> Allah ya taimake mu <clears throat> to wannan ne hadisin na Usman wa hadathani Zuhair ibn Harb hadathana Muhammad ibn Abdullah al-Asabi wa hadathani Muhammad ibn Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن ابي سهل عثمان بن حكيم بهذا الاسناد مثله shi ma da wannan isnadin irinsa wa hadathani nadar ali al-jahdami حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح هو في ذمة الله duk wanda ya sallaci asuba yana cikin alƙawalin Allah wato ma'ana ya cika da wa'adin da da ubangiji wala ya dalu bannakum Allahu min zimmati bi shay Allah bai neman ku da wani alƙawalin sa tsakanin ku da wani abu wa yi hu kuma ya same shi wa ya kubba hu fi nari jahannama kuma ya jita wannan da samu alkawali gare shi cikin wata jahannama to ya cika alkawali da yayi abin nan su asuba cikin jami'i hmm. wa da sani yaqub bin ibrahim a dawraki haddathana isma'il an khalid an anas ibn sirin qala sami'tu jundaba qurashi yaqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla salata subhi wa fi zimmatillah duk wanda ya salla sallar asuba yana cikin alƙawalin Allah wala ya yadlubannakum Allahu min zimmatihi bi shay Allah bai neman ku da alƙawalin sa da wani abu fa innahu may yalubuhu dan duk wanda Allah ne mai shi shi min zimmati ga alƙawalin sa bi shay da wani abu yadurku yana suwa tai in dai Allah ya ce zai neme ka shi to wallahi baka baka cikawa to in ko an ka same shi gare ka to Allah bai neman ku da wani abu na wani abu ya same shi sun bai kubuhu ala wajhi sannan ta aka huska ta zina da jahannama wuta jahannama tawa wannan wannan huska tawa jahannama yawa wa ta sana abubakar ibn abi shayba ta sana yazid ibn harun an hindi an al hasani an الحسن عن sufyana an nabi sallallahu alaihi wasallam bi عليه wa lam yazkur fa فيكبه fi nar jahannama. bai ambaci wannan ba don haka shi kenan a ni ake son a nuna muna ga waɗannan hadisai da aka karanta wato kenan abinda ake son a nuna muna sallar asuba tana da matsayi wanda har Allah yana yarda da bawa ya cika alkawali in yayi cikin jami'i saboda haka shi kenan akwai haɗarin gaske barin su cikin jami'i Allah ba mu ikon yi babu rukhsati fi takhallufi an jama'atin bi uzri wannan babe shi ko abin da yake magana rukhsa wato rangwami a cikin sabawa daga barin sallar jami'i amma da uzuri in akwai uzuri in mutum bai zo sallar jami'ushin akwai wani magana a ibabu eh, na'am haddasa ni har malatun ni yaya a tujji biyu a kabar na imni wabin a kabar ni yunus an imni shahabin na mahamudan na rabi haddasa hu an na itibanan na malikin itibanan dan maliki wa huwa min ashabin nabi yana daga cikin abokanin manzon Allah sallallahu alaihi kuma yana cikin mimman shihe da badar wanda ya halarci badar min ansarin daga cikin mutanen madina annahu ata rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi itibar ya zo manzon Allah faqala ya rasulullah inni qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi وإذا kana amdaru salal wadi allazi bayni wa baynahu ya زون Allah? a gani na ya rauni ba ya ce in ni kana kafto basari ba gani na ya rauni kuma ni ne ke sallah ga mutane na amma idan aka yi ruwan sama sai rigawa ta kutsa tsakanina da su allazi bai ni wa bai nahu walam asadi an atiya masjidahum banda iko in ce masallacin su usalli lahum i musalla itiban yana faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai ya sa tashi yace wadittu annaka ya rasulullah tati wa tusalli fi musalla ya manzo Allah ni na nayi gurin ka zo ka yi sallah a cikin wato wani musalla nan gidana fa'attakhidhu musalla in rike shi wurin salla don haka tunda ban iya zuwa to ina son ka zo kai salla don in rike wurin sallah qala fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'afal annabi ya ce mai zan zo insha Allah in Allah su qala itibanu itibanu ce shi dai yana nan annabi faɗa mai zan zo gobe ba ko jibi ko gata haka kawai fagada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar وابو sai ga sai na sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sai na Abubakar Siddiq hinar tafa annaharu lokacin da rana ta dan dago lokacin buha fasta zan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa azintu annabi ya nemi izini shigowa gidana sai mai yardi da shigowar annabi falam ya jalis hatta da halal baita bai zauna ba sai shiga gida sun makala sai ce aina tuhibbu an usalliya min baitika ina ji son in sallah gidanka qala fa ashartu ila nahiyatin min albayt sai ni nune zuwa ga wani bangare cikin gidan fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsayu fa kabbara ya kabbara wa qumna wara'ahu mu ko muka tsaya bayan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya yi kabbara mu ma sai mun ka yi mun ka tsaya baya garai fa salla raka'atayn summa sallama yayi salla raka'a bi ne sallama to an yi sallah raka'a biyu sallah yake so a yi gida ne an gama sai ne sai juyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar gida ya juya kala sai ci shi mai bada hadisi wa basnahu ala hazirin sana'anahu lahu sai mun ka tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hazir hazir wato nama na aka aka yankawa guntu guntu a yi manama guntu-guntu a zuba mai ruwa masu yawa sai an dawa shi ya na sannan a zuba gari sai a dahi Ni na muka ce mai? eh? da haduka to amma ana iya zuba ruwan kuma sai sun abin da a sa kayan kulkule da ni da sauransu sannan kuma sai a zuba gari sai a dafa ba da nama ba shi ba ake mai hazira sai dai ake mai asidatu eh shi asida suka ce wannan amma ga shi hariza sai ga manzo Allah akwai tanadi ya tanabi sai an ka zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wannan kabake sai an ka zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci waɗanda aka da shi sai na abubakar suka ci ƙala lokacin da ana nan zamne ana ci fasabar rijalu min ahli dari haulana sai ga mutane sun kwasa su mutanen gida gehen kowa masu gidaje an kaji manzo Allah na gidan dada kowa su ruwa da yake ana zuwa hatta ma fil bayt rijalu zawu adadi har mutanen da ba a yi kida sun ka taru gidan fa qala qa'ilun minhum ana malik ibn dukhshani eh, sai wanda daga cikin sai ce ina maliku dan duk shine faqala ba'du sai sashin sai ce zalika munafiqun wannan ai munafikin Allah ne la yuhibbu Allah wa rasuluhu bai san Allah bai san manzon Allah faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce la taqul zalika kakka sake faɗa mai wanga magana kakka sake faɗa mai wannan magana ala tarahu qad qala la ilaha illa Allah ashe kai baka gane yana cewa la ilaha illa Allah ba yuridu bi zalika wajha Allah kuma yana niyya da wannan la ilaha illa Allah yarda Allah qala qalu Allah wa rasuluhu a'lam sai Allah shine masani manzon shine masani qala fa inna ma nara wajhahu ya manzon Allah mu muna ganin yardarsa wa hatahu da kuma taushinsa lil munafiki daga munafikan Allah saboda haka duk wanda an munafiki da shi shika abin nan mujalasa sannan huskarsa sakakka ga munafikai saboda haka muka ce mai haka qala fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa inna allaha qad harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah annabi to Allah ya haramta ma wuta duk wanda ya ce la ilaha ya yabtagi bi zalika wajha Allah amma idan yana neman yarda Allah da wannan la ilaha illa Allah ka hada hukuncin mu daga wuta qala Ibn shahab ثم سألت حسين بن محمد الأنصاري هو أحد بني سالم هو من سراتهم أنا أنا حديث محمود بن ربي فصدقه بذلك يجزغ تاشي دوانا ها مشي غبكو وحدثنا محمد بن رافع وعبد وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري قال أخبرني محمود بن ربيع عن اتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس يا غرغ الحديث ده معنى حديث وانشان يونس لما كرنتو بايا غير أنه قال فقال رجل أين مالك بن دهشر أو دهيشر وزاد بالحديث يا غرغ الحديث قال محمود وحدثت بهذا الحديث نفرا na ba da labarin wannan hadisi ga wasu jama'a fiye abu ayyub al-ansari wa qala ma azunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ma qulta muna tare da kuwa lati ko inda ce a inda manzo Allah ce lati kulla hu zalika shi ba nan son manzo Allah hudu abin da ka faɗa qala fa'alabtu sai ne ranti ya raja'atu ila itiban in ni koma zuwa ga itiban an as'alahu in tambaye shi ko ni adda kure qala faraja'tu ilayhi wa wajadtuhu shaykhan kabira sai ni koma ne ko na zuwa tsuwa karza wa haya makarci makamci ho imamu qaumi amma duk da haka shi shugaban mutane ne fajalastu ila jambi ni zauna gehen utiban wasu altu an hadha alhadith ni tambaye wannan hadisi fa haddasani ya ko labartar da ni shi kama haddasanihi awwala maratin kama yadda faɗa min shi warkon shudi saboda haka ashe kenan ni ban yi kore ba qala zuhuri thumma nazala ba'da zalika fara'idun wa umurun nara anna al-amra intaha ilayha fara'il sun ka jida da al'amurra wanda muke gani cewa umurni ya tuke zuwa gare ta wa man istada Allah ya gatar fala ya gatar wanda samu yau kashe rubutu kashe rubutu na'am wa hadathana ishaq kuma ibrahim akhbarna walid ibn muslim an awza'i qala hadathani zuhairun eh, zuhuri An hamud na rabi qala In ni la'aƙilu majjatar. wallahi ni ina hankalta wani tofi majjaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dalwi wanda manzo Allah ya tuwa cikin guga fi dadi na gidanmu قال معمود وحدثني اتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري كرساء غنينا يا موننا وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين النبي صلى ركعة بيو دمو وعبزنا رسول الله منصر منظوم الله على جشيشة سنعنا حاله جشيشة نمكما تو لن أه؟ من جوا wato nan da shisha nama na an ka dafa ko da bino an dafa nama da romo-romo sai aka kawo shiga da bino ana haɗawa laraba'in <laughs> wala min sura ma ba da hun min ziyarati yunus wa ma'amari na'am alhamdulillah eh ban ji ba eh, kai ya rudu to kada ko ya rudu wallah kada ya rudu wani su da Allah ya gatarra wala ya gatarra eh? da abin da ba harka ce ba eh. wancan ya ce manzo Allah bai hudu magana gaba shi ko ranci da Allah wala ya kowa mulkin ya ce ya tambayi itibar domin shi itibar shi an kawada ma hadisi shi ku shi hudu ba shi gode wada mana sai ce ban zato manzo Allah shi wada mina kawai akwai shi ko babu ya saurari kalatin sahil muslim daga bakin aisha abdurrahman isa ga allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yado ana shida ma jama'a musulmi insha Allah ranar juma'a akwai wa'azi na jiha wanda za a wannan wa'azi na jiha insha Allah ranar juma'a da daddare ranar asabar kuma za a gabatar da lantin insha Allah wanda an ka saba ko wuce shekara Allah ya taimake mai ba mu nasara sannan gobe larba insha Allah akwai tafsirin alkur'ani mai girma a gidan malam kamar yadda an ka saba sannan kare goma sha biyu na ranar insha Allahu akwai karatun askari da mutasar kamar yadda an ka saba wani sati Allah taimake mai ba mu nasara yanzu insha Allahu wanda zai eh, insha Allahu kamin ayi addu'a Malam ya sanar da wa'azi wanda ya magana yanzu wa'azin kamar yadda aka saba an san dama duk shekara akan yi wannan wa'azi da neman gudunmuwa wanda aka yi ga shekara so ɗaya to kuma aka yi shi ranar asabar a yi wa'azi ranar asabar da dare ranar lahadi a yi wa'azi a yi abin nan kaddamar da gidauniya to bana bayan an gama shirye-shirye duka to sai ga wani aiki ya faɗo na ƙasa wanda za a rufe kamfin na ya agaji a sokoto kuma sai ya faɗa ranar tamu ta ranar lahadi ba da wannan ƙungiya ɗa'ad da aga shugabancinta idan reshi ya shirya aiki to in local government ta shirya aiki aikin reshi ya faɗi idan local government ta shirya aiki jiha ta shirya aiki na local government ya faɗi idan ƙasa ta shirya aiki jiha ta shirya aiki na jiha ya faɗi don haka sai muka gurguso baya domin an ka ce a cire a kai makon gaba to aikin da an ka ya sa matsala an ka ce a yi baya kuma kuma ya sa matsala to sai Allah ya sa mun kai muwafaka da cewa a yi wa'azi ranar juma'a rana asabar a nemi gudunmuwan nan da za a nema bayan karewa da yammaci sai mu wuce sokoto wurin wancan aiki saboda haka ruhe kamfin ya gaji saboda haka wannan gidauniyar da ake magana a kan talancin din za a yi akwai bukatar dukkanin musulmi kowa sa tashi gudunmuwa domin waɗanda ayyuka na addini babu shakka aikin addini zane na sai wanga ya kama ga ke lefa wanga ya kama ga ke lefa sannan za a tara abinda a cikin zane kai tuɗe sannan ƙungiyar jama'a zalisul bid'a wa qamatu ba gwamnati ba ce wadda sama ka ba ƙasa ƙasa ita ke ba sama domin harka ce ta gayya harka gudunmuwa ina roƙon Allah ya buɗe zukatan bayan Allah suwa addini aiki su sanya sadakatul jariya cikin wannan aiki da za a yi waɗanda aka turo wanda an kasa su ga mutane su san cewa kwamitin nan na ganin su za su gan su sannan waɗanda an nan waɗanda su shugabannin nan ke neman gudunmawa kuma gare su kuma zan ba su kakka huska su bai masallatayya kuma su ba su hana ɗaiɗaiku Allah taimake mu ranar juma'a duk wanda wannan sauti ka kai ma mun gayyatai duk wanda wannan sauti ya kai ma mun gayyace shi wanda ya jiya kuma zan jika da ya sanar da wani kuma gayyatar da muka yi matsayin mu na musulmi akwai haƙƙi shidda tsakanin musulmi da musulmi wanda annabi ya ce in ya kira ka ka amsa to mun kira ka'idar musulunci in an ka kira ka daga yadda da an ka yi maka baka amsa ba sai in kana da uzurin da ka hana ka ta juma'a shi dai ka kautar da wannan gayyata Allah taimake mu a kama kallawa Allah ya saka ma da aina alkhairi sa kamar yadda na ambata insha Allah malam salu Jibrin zai addu'a na